jawabin shugaba muhammadu buhari ya ce wannan muhimmiyar rana ce a tarihin ƙasar najeriya a fuskar tattalin arziki Specifically, buhari ya ce ranar ta yau tana da muhimmanci a tarihin najeriya da zai kawo bunƙasa tattalin arziki musamman a samu albarkatun man fetur da yake kwance a kan hanyar kogin benue musamman a yankunan jihohin bauchi da gombe shugaba buhari ya ce man fetur da iskar gas da aka samu a ƙasa zai taimaka wajen tabbatar da samun dawwamammen tattalin arziki wanda yake kuma da shi za a aiwatar da kasafin kudin ƙasar nan da hakan ya zama wajibi ne na ci gabanta da kuma ganin tan faɗaɗa wannan sashi sannan ya yaba kokarin da kamfanin nnpc din ke yi sabi da nasarar da aka samu na cimma tonon man fetur din abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya